sannan akwai mu aji daidai darasi inda malam yake cewa wani duba tajilul aubati ko ba zina ba to idan mutum ya tafiya ne ta yi ƙara abin da yake an so shi maza shi dawo gida kada mutum ya ƙara abin da ya kai ya zama ne na can inda ya tafiya sha biki sun aka shi maza shi dawo gida don haka shari'a ta ajima duk wanda ya taya lalle ne ya zo gida cikin wata hudu ya koma kan mutum tsallaka wata hudu bai dawo gida ba domin a yi lafi to ma da ya share wani aburin nan fa wasu sabu ce. can gaba ya shi yin wani shi wani cikin wani karatu an so kuma wanda ya taya shi shirƙoyen taya kada mutum shi taya dawo gida hannun ka ce wala arabu wadda kuka yana da kyau kuna sau dan kofi haka na rogo da a ah. kwarai ku a ba ka da abokan zama wajen yanka dawo aka ka dawo saka nan ba mu da ka dawo wa dukulu duhan sannan wanda ya ce an so ya shiga gida da hantsi eh kada in shigo da daddare lokacin da ana tuhuma wani na a ai wanda an ka riga an ka san lokacin dawa ce babu komi eh, yanzu kuma kun ga tun da akwai waya ana iya buguwa ga mu an zuwa abin da an san dawa kai an san lokacin dawa kai ah, ah, mista duka wannan wato abin da sa aka yanzu wanda bai da mata yana da abokan kwana daki shi bai da wangana duk sanda ya daya ya buga musu gude bai ai da ma kada ka zo gidanka ka iska iyalinka cikin wani hali wanda zama zai baci da shi yasa shari'a ta tattare musulunci na kariya wa ruhisa lahu jam'u zuhuraini bi barrin an so lahu ga yi isma'il ya da ne muna ta ko an so ga yi jam'u zuhurai ne a azhar da al'asar amma da barin ga tudu in ta ta zanta cikin tudu ta ya a azhar da al'asar yi su domin ya taƙaita ma ta hiyatin tsaiko don ya taƙaita ma tafiya ta tsaiko idan tafiya ba ta da ilbaɗi na jiɗa to an yi mai rangwamen kasau amma idan tafiya tana da wani abu wani ne yake so ya hiski ko wata harka wadda in yi sakaci za ta kubce to an yadda shi haɗa azar da asali yanzu lokaci guda wannan ɗan tsaya da zai yi la'asar ya tsaya azar ya samu wannan lokacin da zai kara tafiya an ka ce tintihiyar in ta kai kasaru malla ya ce wa ɗan kasura ko da ba ta yi da kai kasaru ba ko da ta taƙaita da kai bagaren kasaru to an ka ce tahiyar in ya mai tsanani ta kwarai malla ya ce walam ya jidda ko da ba ta yi tsanani ba to an ka ce to ai mala akwai karanci ya ce bela kurhin babu karancin komi a'a ku saurare mu ba wa fiha shartul jiddi amma zo cikin mudawwala ba ayin yin jam'i sai akwai tsanani sai akwai sharadin tsanani waccan maza da kaji mana ya khilafun aulata wato kullun abinda aka so mutum ya bada amana ilimi cikin maluma akwai wanda ka gana haka amma an yi shi abin da suka gani nijaza bayan ya ƙara wannan sai ce to duk abin da dai sun ka faɗa ma'abuta biya nususu waɗanda shi imamu ya abin nan to cikin mu da wana fatawa imamu na maliki akwai sharrin tsanani hmm. muna tare da kuwa to Allah ya zanar da muwa nista za a haɗa a zahar da la'asar a yi su kamar yadda aka haɗa magarba da sha'i na idara ta amurin don risku wani al'amari wanda ake jin tsoron kubcewarsa kun yi alƙawari da ku da wasu rubka za ku yi tahiya ku haɗu lokaci kaza in ka yi sakacin tsaya kai azhar kana cikin tsaya ka tsaya kai la'asar to wannan lokacin da ka ci ko da haka zuwa sun to wani sun ce wani bai zakuwa sun sun yi gaba to saboda haka aka son ka yi haka don ka same su ko ku an ce wani kila al'amari za a yi na addini an yi mahaɗa ko wani na, an yi mahaɗa to wannan duka an yadda mutum shi irin wannan ko za ka shiga haka fa to ina na aka irin wanga abu da an da an ka ce bima halin ga zango ka sa asalin man halmashaya inda aka zo a aje kaya a gaggara da sauransu to sai an ka ɗauki wannan sai an ka ba mata wa'in da suke sauka ya san zango bihi wani wani zula ba da lugurubi yana da zango sannan ita ranar nan zalat ta gwamta bihi gare shi wani wani zula kuma ya ne jiɗa ba da lugurubi ba sauka ba waɗuwa rana to yana nan da zangon ga tun da haka ta faru to sai ya sallace su gabanin shi ya tahiya sai za a zahar ya da cikin muktarinta la'asar kuma ya sallace ta cikin laddaduwinta muqaddam laluri muqaddam muna tare ita azhar ya cikin mutarinta na farko la'asar ko ya ta cikin lalurinta muqaddam laluri muqaddam wanda wanda zai gabatuwa kamin lokacin shi to sai shi su haka gaba da sashi, ɗauki hanya ce mun saurari sai zafi rata mai zawa da shi ga mahali wannan kenan ta ga ya haɗa azab da latar ko wa qawla tiraj in ko ya zama ya niyyar jiɗa gabanin isfirari na rana sannan zai jiɗa to ya haka nan na akara al'asara sai sallaci azhar kilai sai jinkirta al'asar domin israri wajen la'asar to lokacin ta na lokacin ta na ya bar ita cin shi la'asar wa ba'dahu muna tare ko in ko ya ne jida ba israri ya ne jida gaba na rana ta fadi to wannan sai sallaci azhar in ya sallaci azhar khuyira fiha an ba ya zabi akan shi hada da al'asar an ba ya zabi bi bal al'asar sai ya ta ce shi ta au takhir jama'a kuna tare da kuwa wa in zalat rakiban ana kula da karatun ga in kuwa rana ta gwamta mai alhali yana sama yana mai tafiya amma ga rana ta gwabta mishi ma sai jinkitar da azar asar in ya so in kuma ya so sai ya tsaya ya sallace su gaba dai shi ake ke majal usuri ya sallace su gaba dai to in ya sallace su gaba dai inna wal istirara amma sharaɗi kenan in ya yi niyyar jiɗa baya istiraji to wani an baya dama aw qablahu ko kuma a ya yi ya jida qablahu gabanin istiraji to duwa na an bashi dama ya tsaya ya salla azan al'asar ko jinkirta su har ya kai inda zai jida sai ne sallace su domin zai jida qabla istirari ko kuma da istirari muna tare wannan duk zabi ne na wa illa amma in bai yi niyyar jiɗa cikin isfirari ba ko kuma gabanin isfirari a jiɗa ta bayan gurubi na fafi wa katai hima sai a za a yi lokacin ta yayi ya ci gaba da ta yayi lokacin da asar yayi ya shi ta domin bai da wani abin da ya sa zai jami jama'a wadata da kuka tunga eh? ya samu su kasau ina misali kamar la yalbidu nuzulahu kamar wanda bai dabra sauka ba shi dai ga yata ya bashi duk sanda ya kai shi kenan to zan tsangwamar da an kawo wannan ƙasar amma haɗa salloli bai cikin wannan afuwa muna tare So mu zo wa kalma buɗuni haka na kamar wanda ada ciwon ciki mutum na wanda ya san cikin sana ciwo kuma in cikin na murdawa yana wahala gare shi salaci ko wata sallah cikin lokacinta to amma ga shi rana ta zawa ne to yana iya salla, a azhar shi la'asar sai kuma shi kwanci ne gida yake zaune ciki ne ka ciwo yana iya waɗanda salloli wani sahihi ilhu muna tare da kuwa ya samu ga mutum wanda Allah ya nau bai da rashin laya bai cikin tahiya aikata a jam'in suri babu komi irin wanda suka ce wani ya ce shi kan rafiyar na bai suna zaune wuri guda shi sallar azar da aka tare shi kuma shi zamna tuni zai ya ce wannan marafke shi kan bai ne bari mu kare wanda wanda an lahiya lau yana gida shi sallar azhar shi la'asar lokaci guda shi kuma shi zamni. ya samu wanda amai a aikata haka amma ni annan sai dai kan ta hutu zai tahutuhu fadilatu awwalul waqti falalun da aka samu ta farkon lokaci shi bai da ita alkhairin da aka samu na wannan lokaci bai da shi ya dai shiga cikin da'a kawai muna tare to don haka ashe nan mai wani ɗan kwalkwale-kwalkwale ce ai ana iya jami'i an sani Hmm, ana yi to shi amma dan adam shin abin da yake zai yi ya samu sakamakon alkhairi ko ko abin da an kai ya kamata ki da da Allah ganar da mu wa halal isha'ani ba an ce ana yin wannan gazar da asar ba shin wai ta magarba da isha'i kazalika kamar azan asar na a cikin ta wani lokaci da kuma in za a ji da a yi su ko ko a su daban-daban za a yi tawilani malam ya ce an fasar ba guda ba haddi wa qaddama khaiful ijma wa nafid wa maidin sai walil kenan ha khayu mai zo tsoron ijma a hagura wanda yana ganin wallahi in an kaɗan ƙara awa nunan gaba to hankali ne zai bai saboda rashin lahiya irin ma wasu na haniya mun gane ko to ya gabatar da hada azur da la'asar magarba da shayi. mai tsoron hakura haka nan wannan tudin mai jin tsoron zazzaɓi mai tsanani ya san halin kai na irin wannan hali zazzaɓi kama zai mai tsanani to shi ma wannan ya samu ya gabatar wa maifi da mai jin tsoron jiwa ya samu shi ma shi wannan muna tare da kuwa وإن سلم أو قدم ولم يرتهل أو ارتهل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد ثالث في الوقت وإن سلم in shi wanga da ka igima'i ko mai jin tsoron nasidin zazzaɓi mai tsanani ko mai jin tsoron ya gabatar to wa in salima in ya tsere ya samu la ya samu kai ne bayan ya sallar a'a da saniyata ya mai da sallar nan ta biyu fil wakati wa auƙar dama ko kuwa gabatar wa lamiyar ta yi ba ta yi ba sai da aka wasu yanka ce ai magana nan zakuna ai ba ta yi bayan ya rabka bayan ya rabki eh,

eh turi na kuma wancan bayan ana kira ai eh. kai eh, kai mukaddam a ah, cikin to in ya ka farko lokacin ta a kenan in ya jinkirta a ta kai lokacin la'asar ai ba a ko magana mai zuwa gare shi a kwarai ko eh, muna tare da kuwa a wata hala kabla zawali ko kuma ce ya gabanin zawali rana to sai zawali iske yana mai mutiya wani zala inda ku yanki ɗagun zawali ya yi wannan shi fa jama'a ko to a da sane ka shi ma mai da ta biyu fil a akwai sauran lokaci to nan ku rubuta daras وفي جمع إشاعين فقط بكل مسجد لمدر ها؟ ne kamata